Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 11 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana harkokin shari'a ke cewa game da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta Najeriya ta yanke inda ta yi fatali da karar da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar wadda ke kalubalantar nasarar shugaba Muhammadu Buhari a zaben da ya gabata. Bayan haka za ku ji rahoto akan martanin da bangaren jam'iyyar adawa ta PDP ke mayarwa bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin ta yanki. A yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun ta yanki sai a kira ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Shekaru goma sha takwas kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ɗaya wanda ya kashe mutane kusan dubu uku a jihohin new york virginia da kuma pennsylvania shugaba donald trump da uwar gidansa melania trump sun taka zuwa wajen fadar white house inda komai ya tsaya cik na wani tsawon lokaci da misalin karfe 8 da minti 46 na safe agogon washington dc daidai lokacin da maharan suka kai harin farko a ta a tagwayen gine-gine na cibiyar cinikayya ta duniya da jiragen fasinja biyu inda suka tarwatsa ginin a birnin new york daga baya trump ya yi jawabi a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ga iyalan mutane 184 da aka kashe lokacin da 'yan alka'ida suka kai hari da wani jirgin sama da suka yi fashinsa inda ya tarwatsa ginin wanda shine hedikwatar sojojin amurka Rana ce mai cike da firgici, tsoro, baƙin ciki da rashin adalci, in ji Trump kan ranar shekaru goma sha takwas da suka gabata. Amma ya tabbatarwa da iyalan waɗanda aka kashe da cewa mun halarci wannan wuri ne a yau don sabunta alkawarin da ba za mu taɓa mantawa ba. Hare-haren ta'addanci an yi su ne da zummar canza yadda muke rayuwarmu. mu. kuma sun nemi karya ruhinmu amma ba za su taɓa cimma manufarsu ba domin sun ƙara mana ƙarfi da himma da kuma zimmar kare ƙasarmu da abubuwan da ta tsaya a kai. A yau Laraba wata kotu a ƙasar Scotland ta yanke hukunci cewa matakin da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ɗauka na dakatar da Majalisar Dokokin ƙasar ya saba wa doka. alƙalan ba su ba da umarnin dakatarwa ba amma a maimakon haka sun ce akwai buƙatar kotun koli ta birtaniya ta yanke wannan hukunci gwamnati ta nuna adawa da wannan hukuncin na kotu sannan ta ce za ta ɗaukaka ƙara an dakatar da zaman majalisa na tsawon makonni biyar da ya fara aiki daga jiya talata 'yan adawa sun nuna adawa ga abin da suka kira juyin mulki daga johnson yayin da Birtaniya ke fuskantar wa'adin ficewa daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya yi hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba donald trump ta yi ma'amala da iran cikin karamci a wani jawabi da ba a saba gani ba shugaban kasar kamaru paul biya yayi da ya yi ya ce ya umarci prime minister kasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai don tattaunawa kan matsalolin da ke damun kasar ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a rikicin yankuna masu amfani da harshen ingilishi haka kuma biya ya kara da cewa yana kira ga kasashen waje da su taimaka masa don dakatar da 'yan kasar kamaru da ke kasashen waje daga daukar nauyin tashin hankalin a gida malgré ces efforts du gouvernement des mouvements radicaux ya ce duk ƙoƙarin da 'yan ƙasar kamaru da ke zaune a kasashen waje suka yi na ganin sun kawo rashin zaman lafiya a kamaru yana farin ciki da cewa sojojin tsaron ƙasar sun yi gwagwarmaya kuma sannu a hankali zaman lafiya ya dawo yankunan masu fama da rikice-rikice. ya ce ya kamata duk kasashen duniya su taimaka masa ta hanyar dakatar da 'yan kasar kamaru da ke zaune a kasashen su daga daukar nauyin 'yan tawayen da ke cikin gida biya ya yi kira ga dukkan mayakan da ke yaƙi da ke yankin masu magana da harshen ingilishi da su miƙa wuya kuma za a yafe musu idan ba haka ba za su fuskanci sojojinsa. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi watsi da karar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya shigar yana ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da ya gabata. Wasu masana harkokin shari'a sun tofa albarkacin bakinsu ga Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa ɗauke da ƙarin bayani. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jinjina wa bangaren shari'a na kasar akan adalcin da ya ce sun gudanar gurin shari'a da aka yi tsakanin shi da atiku abubakar na jam'iyyar pdp inda shugaba buhari ya ce babu shakka wannan nasara ce ga 'yan najeriya kuma tun farko shi bai taba damuwa ko girgiza akan wannan shari'ar ba domin ya yi amanna cewa 'yan najeriya da raɗin kansu ne suka ba shi damar ya ci gaba da mulkin najeriya a wa'adi na biyu bayan irin nasarorin da aka samu a wa'adi na ɗaya a sanarwar da mr femi adeshina ya rada ba manema labaru shugaba buhari ya ce lalle wannan nasara ta 'yan najeriya ce kuma yana miƙa hannu abokantaka da ƙauna ga waɗanda suka yi adawa da shi cewa su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a shirya najeriya a gaba shi na cewa wannan lokaci ne ya yi cewa a kawo ƙarshen kace na ce da cece ce wanda ke kawo ci baya ga najeriya a fuskanci alƙibla kuma a yi wa 'yan ƙasa ayyukan da zai kawo musu walwala da jin daɗi saɓanin kace na ce da ake yi a ɓangaren siyasa ita kuwa jam'iyyar pdp a lokacin da take mayar da martani dangane da wannan shara shari'ar ta fito fili ta ce lalle za ta yi nazari da dubawa tare da shawara da lauyoyinta da kuma waɗanda ke da hannu da tsaki akan sha'anin wannan zaben kafin a yanke wata shawara wadda za a iya yankewa akan ko za a ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta najeriya ko kuma za a dakatar da shari'ar a yadda take a halin yanzu to amma a filar da na yi da shi wani lauya kuma ambasada ibrahim mai sule ya bayyana min cewar wannan shari'a ta zo da mamaki akan waɗansu hukunce-hukunce da wannan kotun ta yanke wanda ba a saba ganin irin haka ba yadda yake cewa cewa akwai abubuwa da yawa da alƙalan suka kawo to amma abu ne wanda yake har yanzu ba a ce komai akai ba na farko dai maganan makaranta eh, da suka yi maganan cewa doka ba ce dole sai an mutum ya hada da certificate din shi ba idan ka zo kai a fidabit inda kana da wani ilimin shi kenan magana a kare waɗannan irin abubuwa da ke sun zama wani abu ne sabo ga yadda da ake tsammani ga wa'annan abubuwan to amma muhimmin abin da shi ne at least a yanzu kafin a yi shawara da loyin masu kalafi a yi shawara da yadda za a ci gaba don dole sai an duba shari'ar gaba ɗaya kamar yadda na gama abin da aka yi wajen awa bakwai ana yin ta dole sai loyin sun ɗauka sun yi shawara shawarar cewa ya me shawarar da za su ba shi wanda ya kara ko za a kai kara zuwa supreme court kuma wani zai so a yi haka saboda duk abin da aka yanzu bai zama karshe ba sai an kai kotun karshe tukuna ya zama shi ne doka. lauya kuma ambasada ibrahim sule kenan a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya kuma na tuntuɓi barista abdulhamid muhammad domin in ji ƙarin haske akan shi kuma abin da ya fahimta dangane da wannan shari'ar inda yake cewa. to ko da yake dama shari'un zaɓe yawanci nauyi yana kan wanda ya kawo wasu dalilai domin ya kawo shaidu da wasu hujjoji a gaban kotu domin ta tabbatar da cewa zargi ko kuma ainihin da'awar da ya zo da shi ya kawo shaidu kwarara yawancin korafin da aka shigar wanda yake muhimmi a wannan shari'a shine na cancantar shugaban kasa domin ya fito takara kuma ya yi zaɓe. Ita wannan babbar kotu ta yanke hukunci akan cewa lallai ya cancanta kuma sannan yana da 'yancin fitowa ya fito takara a bisa kan tsarin kamar yadda tsarin mulki ya tanada kuma bisa ga takardun da ya kawo da shugaban da ya kawo a gaban kotu ya kare kansa. Barista Abdulhamid Muhammad kenan lauya mai zaman kansa Abuja a tattauna da na da shi bayan da kotun ɗaukaka kara ta Najeriya ta yi watsi da karar PDP ta amince da zaben shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, nigeria. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Biyo bayan matakin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban Najeriya ta ɗauka na korar kara da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Alhaji Atiku Abubakar suka shigar, Um, wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana rahoto akan wannan batu Surely we will appeal the decision. There's a lot wrong with the, the judgment. Plenty, plenty. Ba makawa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli don akwai abubuwa da dama da ba mu amince da su a hukuncin da aka gabatar ba. In ji ɗaya daga lauyoyin PDP Mark Ezekome bayan korar ƙarar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da PDP da ɗan takarar Atiku Abubakar suka shigar. Duk alƙalan kotun karar zaben guda biyar karkashin jagorancin Justice Muhammad Garba sun kawo jojinsu na korar karar ciki har da ture batun kalubalantar shugaba Buhari kan sayyancin takardarsa ta kammala makaranta da ya gabatar lokacin tsayawa takara. Definitely appealing not likely. It's a, appealing is as certain as death. Lauya ya zakkame ya ce tamkar yadda mutuwa take dahir hakanan niyyar su ta ɗaukaka karar. Nuri Bado shine wakilin shugaba Buhari a zaman kotun da ta shafe wuni cur tana gabatar da hukunci. Sai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wataala alhamdulillahi an je kotu an kai mu kara kuma mun ansa Allah ya bamu nasara ba karami abu bane ina ji wannan hukuncin da aka yi na yau nan ba a taɓa yin sa ba a kasar nan awa wajen takwas ko tara muna cikin kotu yau alkalan din sun bi ɗaya da ɗaya suka shiga suka fita ba abin da ba su faɗa ba amma dukansu allah da ikonsa suka yarda da kes namu suka ba mu hukunci kuma ba ɗaya ba su biyar dukkansu suka haɗu suka ce wanda ya kai mu kara pdp da kuma ɗan takararsu vice president atiku abubakar bai yi nasara ba mu muke da gaskiya gwamna atiku gudu na jihar kebbi da simon lalon na filato na daga gwamnonin apc da suka halarci zaman kotun da nuna farin ciki da hukuncin ina wa 'yan najeriya murna saboda wannan zaɓin su ne kuma shi ne aka tabbatar allah ya ƙara ƙarfafa shi kuma muna kira ga su ma waɗanda suka kai shi ƙara su kalli abin da 'yan najeriya suke cewa mun zaɓi shugaba wanda duniya ke ganin darajar shi mun zaɓi shugaba lokacin da najeriya take cikin mawuyacin hali kusan in ba dan shi ne ba allah ɗaya san abin da zai faru da najeriya na ɗaya a matsayin na loya da kuma a matsayin na ɗan siyasa ba wanda bai ji daɗin shi ba kuma kusan wajen awa tara muna zaune a nan ba wanda ji yunwa duk da mai kara da wanda aka yi karansa musamman abubuwan da aka fada a cikin wannan shari'a wanda ya sani ko ba loya ba ma ka gane wani abu ka fahimta kuma ka ji daɗi an samu ƙari ba dai matukar cincirin da kotun ba ba kamar yadda aka saba gani a baya ba da hakan ba zai rasa nasaba da yadda npdp suka nuna ba su da kwarin gwiwa kan hukuncin bisa ma'ana alkalin ba za su musu adalci ba shugaban ma'aikata na fadar gwamnati abba kyari da na gaban goshin shugaba buhari mamman daura na cikin kotu nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya da Nasiru Adamu El Hikaya. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun sauraron kararraki ta yanki na yin watsi da karar jam'iyyar PDP da ɗan takararta amma kafin nan kuɗan shakata da wannan wakar. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna. Mai magana Saminu Ahmed Ruma makarfi local government. To muna jan kamalan Saminu. To tun farko yi dama ko kamata yi a koyi kawai ya ban Allah tun da aka riga aka wannan zaɓe aka kayar da shi da ya hakura da iya mai. Hmm. Amma wannan zuwa kotu da ake yana bata mu kai shi lokaci ne ya hakuri kawai ya jira gaba. me yasa ka ce yana bata wa kanshi lokaci ne to a tun da aka riga aka yi zaɓe kuma shi shugaban ƙasa Buhari ya ce yawan ƙuru'u a yana aka irga to ka kan ga kuwa yana bata mu kanshi lokaci ne ga ya hakuran da ke fa dole na aka kakka da su ka ga hakuri su kai mm. to mun gode malam Saminu ahmed daga Kaduna yanzu kuma za mu je Abeokuta Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Abeokuta. kuna magana da umaru ne daga kuta. to muna jan kamalan umaru ra'ayina shi ne wannan kitin da aka yi don allah a tiku su ansa kiran da babu hada ya musu cewa su zusa da kai a jihar najeriya wannan shi ne ra'ayina shi to malam umaru kenan daga kuta mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kano Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kano. Ranke da dai barka da dare san da gogari Barka ka dai da wa muke magana. Yawa suna na Balawan Zamman Marage ina kiran ki daga karamar hukumar Gaita jihar Kano Najeriya. To Malam Balawan zan jan ka. Yawa to ranki da dai gaskiya daman ne abin da nake gani musamman iya tiku ya kamata ya zama na cewar da aka ce ya faɗi zabe. Eh. bai kamata a ce ya kai kara ba gaskiya ya kamata ya zama na cewar ya zo a hada karfi da karfe ya zama na cewar gwamnatin najeriya ta hada karfi ya zama na cewar an zo an ciyar da najeriya gaba don idan aka ce za a tafi shari'a shi shugaban kasa hankalinsa yana shari'a ba zai wata talakawa aiki ba shi kuma atiku a misali hankalinsa yana kan abayi shugabanci to ya kamata ya zama na cewar atiku ya hakura da karan nan a zo a ciyar da najeriya gaba ubangiji allah ya kara wannan gidan rediyo namu da kuka suna na balawan zan marmara na gode. To mun gode Malam Bala Wanzam daga Kano yanzu kuma za mu je kwara. <coughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga kwara. Eh to kuna tare da Bello Garba Dina mai bulawus kala kala da nan kwara. To muna jan kamalan Bello. Eh to gaskiya dangane da wannan kara da aka yanke to gaskiya mu mun farin ciki kwarai da gaske kuma mun ji daɗi. To kuma muna kira ga tukan su ya adawa to ya kamata da su bada haɗin kai da ƙarfin gwiwa na ganin cewa a taru a tsara gina ƙasa. Gada a ajiye bambancin adawa su taru su goya ma shugaban kasa muhammadu buhari domin a samu a samu najeriya ta ci gaba eh wannan ita ce takaice gudun mata na gode boa to mu ma mun gode malam bello mai blouse kala kala yanzu kuma za mu je kwatano Assalamu alaikum dawa muke magana daga Kwatano. To layin malami ko malama daga Kwatano ina ga ya goce yanzu dai zamu je niger Salamu alaikum. Eh, kuna wa alaikum salam kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To muna jan kamar ra'ayina da zan bada. Eh, eh bisa ga eh, kamar yadda kotu ta bayyana gaskiya wannan tsarin yayi kyau. amma ni kira na zuwa ga 'yan siyasan nan mm. zaɓe in an ka yi shi an ka kare bai kamata a komo bisa gare shi yanzu abin da za a tunkari a bidi abin da zai ciyar da ƙasa gaba shine saboda su ba su gani cikin yanayin da ƙasar da da take ciki kenan an ba da sakamako tunda mutane suna sun ka zaɓi eh, buhari ko Yana a kai a kama hannu a haɗa kai wuri guda a zama a ɗaya madarmin ka ɗaya a gina ƙasa abin da zai kai ƙasa gaba to yanzu ga kasar da tashi hankali kenan dole 'yan siyasa sai sun hada kanunsu ina kira don allah da allah su zama tsinta ɗaya ka kaɗai to mun gode malam abdulkasko yanzu kuma za mu je sokoto salamu alaikum dawa muke magana daga sokoto ibrahim na sokoto ne amma daga turo ka gama ne bauchi state to malam ibrahim muna jan ka daga bauchi state wannan shari'a na buhari mun ji daɗin ta kuma Allah taimaka da ta yi haka dinnan nan kuma yadda Buhari kira shi cewa a zo a haɗa kai ya kamata ya zo shi a cikin haɗa kai don ya manta da abin da ya buhari a baya can ne buhari ya je wajen sosai saba'in inda wani abu yana zuwa kotu hmm. amma bai fasa ba da allah taimake shi samu ka gani wannan abu shi ma sai hakura bai sani ba ko can gaba allah zai taimake shi samu zo haɗa kai a gaba da da ƙasar nan. to mun gode malam ibrahim daga sokoto yanzu kuma za mu je jihar neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga jihar Neja. Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula. To lalle alhamdulillah mun daɗi game da ainihin wannan hukunci da aka yanke domin saboda ainihin hakikanin gaskiya su yan CDC da za su ne fa ma ƙuri'un da suka samu masu sun yi kokari ba mm. Na farko kenan yawwa to kaga bai kamata a ce su tsaya wata jayayya ba kamar kiran da shi Buhari ya musu su zo a haɗu a gyara to dan mm. Allah duk wani zagon ƙasa ko da sun san wani mai yi ma suna yi ko ba sa yi to a zo a tare a gyara Najeriya nan saboda al'amarin Najeriya na fatar farfare fiye da ake zato to Allah ya kyauta mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma zamu je Katsina Salamu alaikum. Wa alaikum salamu dawa muke magana daga Katsina. ana magana da sha'aibu yusuf daga nan fashi tau malam sha'aibu yusuf daga mene menene ra'ayinka ra'ayina a tiku abubakar mm. ya yi haƙuri a zo a ceci kasan nan kawai gaba daya mm. muna jan ka. kuma da fatan alkhairi allah ya sa ku tashi lafiya to malam sha'aibu yusuf dan garin mun gode Tuma sauraro nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in na daban. Mun gode. yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anar na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice da labarin kungiyar 'yan wasan kasar ghana na matasa kasa da shekaru 23 za mu fara labarin wasannin kociyar ita wannan kungiya ibrahim tanko ya jinjina wa basirar 'yan wasassa da sun kai nasara a kan ƙasar algeria a wasan share fage na shiga gasan cin kofin matasa na ƙasar shekaru 23 na kaf na shekara ta 2019 black matthews sun lallasa lesbeth da ci ɗaya mai ban haun haushi ya tabbata ga yawo buwa wadda cikin karfin gwiwa ya yunkura mintuna na 69 ya ratsa tsakanin 'yan tsaron baya ya jefa kwallo a raga kasar ghana kenan ta samu izawa gaba da yawan goluka biyu da daya bayan ta yi kunnen doki daya da daya a gida a ranar Juma'a da Algeria. Hukumar kwallon kafar kasar Guinea sun yi watsi da labarai da ake yayatawa cewa tsohon kaftin din Ghana Charles Kobina Akono an naɗa shi a matsayin kociyar kasar ba gaskiya ba ne. tsohon dan wasan mai shekaru 45 na a cikin masu koyar da wasa goma sha bakwai da aka rubuta su da ke neman wannan aiki cikin makonnan bayan wannan matsayi ya zan babu wadda ke rike da shi bayan gasancin kofin afirka na shekara ta 2019 a kasar masar ko da yake tsohon dan wasan na a cikin jerin waɗanda suka gabatar da sunayen shi ba a yi hira da shi ba kuma sai rahoto ya rinka yaduwa a ghana a ranar talata cewa tuni an naɗa shi rahoto ya nuna cewar a cikin masu koyar da wasa dai da sun ka gabatar da sunansu sun hada da kimanin masu koyarwa guda goma sha bakwai da sun ka hada da tsohon manajan leicester city wato claudio ranieri da florent bengi paolo duarte da tsohon kociyan kasar togo Didier 6 da ainihin francois hall dukkansu da ke neman wannan gurbi na kasar gini captain din black stars andre dede ayew ya yi kira yana mai bayar da kwarin gwiwa ga kungiyar 'yan wasan ghana kasar shekaru 23 da su daga tutan kasar ghana sama a gasancin kofin afirka na matasa kasar shekaru 23 na shekara ta 2019 a kasar masar black matthews dai sun samu gurbi a gasar na cin kofin afirka na matasa kasar shekaru 23 bayan ta lallasa kasar algeria da ci daya mai ban haushi a algeria a ranar talata da wannan labari muka so karshen labaran wasannin na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shekaru goma sha takwas kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ɗaya. wanda ya kashe mutane kusan dubu uku a jihohin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun taka zuwa wajen fadar White House. Inda komai ya tsaya cik na wani tsawon lokaci da misalin karfe 8:46 na safe agogon Washington DC. daidai lokacin da maharan suka kai harin farko a tagwayen gine-ginen cibiyar cinikayya ta duniya da jiragen fasinja biyu inda suka tarwatsa ginin a birnin new york A yau Laraba kotun kasar Scotland ta yanke hukunci cewa matakin da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ɗauka na dakatar da Majalisar Dokokin kasar ya saba wa doka. Alƙalan ba su ba da umarnin dakatarwa ba, amma a maimakon haka sun ce akwai buƙatar kotun kolin Birtaniya ta yanke wannan hukunci. wani mai magana da yawun gwamnatin iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya yi hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba donald trump ta yi ma'amala da iran cikin karamci a yau laraba ali rabai ya ce bolton alamar manufofin amurka ne wajen sanya yaƙe-yaƙe da kuma nuna ƙiyayya ga iran To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau ne Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.